alamar tana neman ƙarin bayani akan wayar Allah sarki sai kuma daura amma kafin nan please ina mai baku hakuri na jina shiru da kuka yi jiya an samu wata matsala ne amma insha Allah waka ba za ta sake faruwa ba saboda haka kuma je zuwa saboda ina jin daɗin ganin comment ɗinku sosai yau tunda da wuya ta samu guda biyu ga dai guda ɗaya amma gobe insha Allah zan muku kwaya biyu yanzu ma kusan karfe sha biyu yanzu agogon Najeriya da wani abu nake karatun na san dai kafin karfe 1 da wani abu haka na gama komai na daura muku sai ku yi min hakuri a min uzuri da wannan sai zuwa gobe za ku samu guda biyu insha Allah Larai ta mika mata wayar da saudan ta ce a bata yarinyar ta amsa tana mai zuba wa Larai ido alamar tana neman karin bayani akan wayar duk da ta ji Hajiya ta ce daman za a bata waya Hajiya ce ta ce a baki wayar aikin iya waya ko yarinyar ta daga mata kai alamar eh Lare ta biyu bita da ido tana mamakin ganin har yanzu yarinyar bata mata magana ba, ita kadai ke rawar ta da kidinta. Mikiwa ta yi ta fice a ɗakin haɗi da cewa ina zuwa. Yarinyar ta ɗaga mata kai alamar to, Hadi da duba wayar da Laren ta bata. Ta ga wayar a kunnen a kunne take, a kunne take. Kwanta ta ta shiga ta ga namba guda biyu, ɗaya an rubuta Alhaji AA Saraki, ɗaya an rubuta Hajiya Saude. Duk saudan ce ta sa namba din a wayar. Dama a ka'idar AA Saraki duk mai dafa masa abinci sai an bata waya sannan dole ne kuma sai ya zamana yana da numba ɗinta ta yadda zai rinka gaya mata abin da yake so da abin da baya so rayuwar da suke shi da saude kamar rayuwar turawa ce faruwar miji da mata amma fa ita matar tana da ruwa da mijin dan duk abin da yake zuciya da kwancinta na kansa ita dai babban tashin hankalinta ta ji labarin ya kalli wata wayo shine babban tashin hankalinta amma bata taba kojin labarin ya kalli watan ba ita ma da kanta ta san shi mata ba sa gabansa hidimar gabansa kawai yake yi ita kuma tana aikin hidimar kishinta kishinsa kyar yarinyar ta kyar da idanuwanta akan namban din da ta ga an rubuta AA Saraki sai ta sunan da ke yi aranta a haka Lare ta zo ta same ta hannunta duka biyu rike da ledoji Lare ta kara so yarinyar ta ajiye wayar a bedsid ta zubo wa Laren ido duka ledojin Lare ta ajiye akan gadon ta cicciro hijaban ledan farko ta nuna mata manya-manyan hijabai ne masu azabar kyau kuma sai laran ta zaba mata kalo masu kyau maroon pink ash dark sky blue golden push pink black dark blue army green brown su ne kalolin hijabin yarinyar ta bi army, army green din da kallo shine base color dinta army green dark green blue light and dark buttermilk su ne favorite color dinta wannan naki ne su zaki ran kasawa kullum da kullum ki kasance da hijabi sai dai in a kitchen in kina aiki tunda ba za ki ta fama da hijabi ba ga aiki ga hijabi sai ki cire hijabin naki in kika gama aiki sai ki dauko ki sakin ji yarinyar ta daga mata kai alamar eh Ladi ta dauki hijab din ta sa mata a wardrobe din kana ta bude leda ta biyu wadda ke ɗauki da soso da sabulun wanka na detol, dozin biyu manya sai brush da maclean da man shafawa mai gurguwa guda shida manyan kwalbar sai man kitso solmate rabin dozin sai turaren hammata guda shida sannan sai turaren jiki dozin ɗaya sai pant dozin ɗaya da pant da pat pat ɗin always ita ma dozin ɗaya sai takalmi slippers irin na 'yan hutu guda biyu a ka'ida abubuwan da AA Saraki ya ce a bawa kowace mai aiki ya fi haka amma ita saudance ke bada son ranta a sauran abubuwan ta yi ta ajiyar saboda mugun hali da bakar zuciya kuma babu abin da za ta yi da su har atamfofi guda ashirin ashirin ya dace a rinka bawa kowace mai aiki in aka kawo ta gidan amma ina ita gimbiyar yan waɗannan abubuwan kaɗai take ba da izinin a bayar bayan larai ta gama nuna wa yarinya komai ta ba ta sabulu ɗaya a cikin dozin biyun sabulun da aka bata da sosan wanka ta ce ta je ta yi wanka sauran kayayyakin ta kwashe ta sa mata a wardrobe din yarinyar ta isa bakin kofar bedroom din sai kuma ta dawo ta bude wardrobe din da larai ta ajiye kayayyakin ta ɗauki brush da maklin ɗin ta zuge jakarta ta ɗauki ɗan zanin da za ta ɗaura in ta yi wankan kana ta nufi banɗakin larai na kallanta a zuciyarta ta ce da gani yarinyar nan za ta yi tsafta miƙawa laran ta miƙewa laran ta yi ta isa bakin kofar toilet ɗin ta ce ki hanzari ki gama yarinyar ta taɓa ta taɓa kofar alamar taji larai ta fice a ɗakin tana mamakin yadda har zuwa lokacin yarinyar bata mata magana ba zama larai ta yi a bakin kofar ɗakin tana mai jiran fitowar yarinyar daman ta fito daga ɗakin ne don ta bata guri in ta yi wankan ta samu damar kimtsawa sai da lare ta fara jin motsi alamar yarinyar ta fito har ma zai isa ta shirya kana ta shigo ɗakin ta same ta tsaf tana sanye da doguwar rigar material a eh, shape material ɗin ya amshe ta kwarai da aniya kasancewar kwalo ɗinsa army green ne irin dark ɗin nan sosai mai adon flowers light green ba karamin amsar ta kalar yayi ba abinka da farin mutum kalarsa komai aka sa mata kyau yake mata sai kamshin turarrukan da aka bata take yi Lare ta zubo mata ido kyar kirjin nan nata cikin lumtsum lumtsum da nonuwa tsayayyu wanda hatta da kan nonuwan duk ana gani kasancewar rigar ta taso rigar ta so ta dan kame ta duk da rigar ta ji jiki amma ba ta mata tsananin kyau kasancewar kanta ba dan kwali hakan ya ba wa larai daman ganin cukurkuɗaɗɗen su Markanta wanda ta zubo mata har gaban bayanta zuwa duwawunta manya-manyan waɗanda su ma suka cika rigar da ke jikinta ya da larai ta faɗa a bayyane yayin da ta kara so ta shafa sumar kan yarinyar matsalar gashin ba gyara a farko larai ta sha gashin doki ne sai da ta taba ta tabbatar da gashin yarinyar ne mamaki ne rufe ta ta rike baki tana sallallami haɗi da salatuttuka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin oh larai larai oh muna ganin indiya a tv yau ga indiya har gida allah ya kawo mana ita jin abin da larai ta ce ya sa yarinyar yin murmushi haɗi da mikiwa tsaye ta dukunkune sumar kan nata ta ɗaure sa larai na tsaye tana kallonta sai doko salallami take haɗi da hailala wasu ta yi su completely wasu kuma ina daman ba ta iya ba don ba shan inuwar makarantar allo ta yi ba saboda su kauye ne na kayau burin iyayensu in suka haifi yara mata su kai shekara goma su musu aure sam iyayen yara ba sa nema wa yaransu ci gaba duk da akwai makarantun gwamnati a garin da islamiyoyi amma sam su 'yan garin ba sa zuwa da an ga yarinya ma tana zuwa boko kenan, za a gulma a ce ta zama 'yar iska mai bin maza Allah ya rafa mu da jahilci wanda ya fi hauka wuyar magani ke 'yar nan ya sunanki ne dan Allah amma daga inda kika zo ko lare da take tsaye ta zuba ma yarinyar waɗannan tambayoyin masu rike da sambato haɗi da ɗimauta ita fa tunda uwarta ta haifo ta ba ta taɓa ganin farar mata ba ba ta taɓa ganin farar fata ba ma face to face kamar wannan yarinyar ba sai yau shi yasa ta dimauci ya dimaucewa yarinyar da ta juyo ta kalli larai ta sakar mata murmushi haɗi da kokarin buɗe baki ta fara magana cikin karyewar harshe haɗi da bebanta sai a lokacin matar ta fahimci ashe bebiya ce wani irin ruwan maliyar tausayin yarinyar ne ya yi tsalle ya wanke ma Larai zuciyarta nan da nan sai ta ji madarar tausayin yarinyar ya wanke mata makoshi kawai sai ta ji idanuwanta na cikowa da ruwan hawaye ta girgiza kai haɗi da cewa oh duk wannan halittar da ubangiji ya zuba ga baya ga tudu biyu luntsun luntsun ga madubi mai kyau mace iya mace kaya iya kaya amma Allah ya tauye ta hanyar magana Allah sarki cewar Larai murya cike da tausayi nan da nan hawayen tausayi haɗi da imani suka wanke wa laran fuska yarinyar ta kai hannu ta share mata hawayen saboda duk tana jin mai laran ke cewa hijabin larai ta ɗauko ta bata black color cikin sabbin hijab ɗin da aka bata ta saka hijabin ya zo mata har zuwa kasan kafafuwanta sosai hijabin ya amshe ta ya mata kyau ainun ganin time na tafiya ya sa su ficewa a ɗakin suka nufi kicin da kicin ɗin da ɗakin nata ba nisa ita ɗakunanta ba kusa yake da ɗakunan masu aiki ba an ware shi ne daban kuma yafi kowane ɗakunan masu aiki kyau a ciki suna isa kicin din nan yarinyar ta saki ido tana kallon ikon Allah ta zallar dukiyar da aka zuba wa kicin din gashi wani irin faɗe-ɗe da shi dan sai mutum talatin su tsaya a kicin din ba tare da ya cika ba an zuba komai na bukatuwa a kicin din duk kayan furnitures din kicin din dark green ne hakan ya kara daukar hankalinta kyawun kicin din Larai ta shiga nuna mata komai da komai, kama daga kan kicin har zuwa kan sto da ɗakin da kulolin da ake zubawa gogan abinci suke. Ɗaki ne guda wanda ke cike da manyan kuloli na alfarma, ba wai na kananan alfarma guys. Amin Alfarma wanda ta amsa sunanta Alfarma ba muna alfarma. ba muna alfarma ba alaji kyawun kulolin ya ratsa yarinyar tun anan ta lura komai dai na mutumin nan is perfect and nice hakan ya bata tabbacin shi din special guy ne a gaggauce Larai ta fito mata da macaroni da kifinsa bushashe da kayayyakin vegetables da komai da zata bukata har ta gama fiddo mata da komai yarinyar idanuwanta na kan wasu kwalaben da ke nade cike da kayayyakin spence irin waɗanda ta saba gani tun a kasarta sai da ta yi mamakin ganin larai bata bata da su ba yauwa ba a sa masa gishi a abinci kin ji ko cewar larai yarinyar ta ɗaga mata kai alamar e eh, damun ita dai larai ba gane maganar bebaye take yi ba shi yasa tana so ta tambaye ta abubuwa da dama amma ta haɗiye. kasancewar tambayar da ta mata a ɗaki ma da ta fara mata magana gaza gane me take nufi ta yi don haka ta hakura ta haɗiye tambayoyinta ta barwa cikinta amma fa jikinta na bata yarinyar nan special ce ba local ba larai na gefe tana kallon yarinyar ta fara ayyukanta cikin nutsuwa haɗi da sarrafa hakan ta da sarrafa kayan hakan ya bata damar gano yarinyar na da zafin nama a nitsa take aiki amma kuma saurin aiki ne da ita larai na kallon yarinyar ta hada komai ta daura akan gas hadi da kunna fan din da ke saman gas din wanda ke zuke kamshin tararin abinci ta wanda kamshin ba zai taba fita waje ba larai ta yi mamakin yadda komai na yarinyar ke amfani da shi a kitchen din cikin kwarewa take amfani da su da gani dai komai ba sabo bane a gare ta larai na gani ita isa ta dauko waɗannan glass bottle din robobin space din da ba mai amfani da su sai ita da aka kawo wa yau yau har larabawa ta gama har laraba ta gama ayyukanta a gidan na tsawon shekaru ba ta taba amfani da waɗannan spaces din ba amma duk bayan wata ɗaya za a zubar da su a sa wasu a nan gurin sai yau rana ɗaya ta ga yarinyar ta ɗauko duka kwalaben sai yau rana ɗaya ta ga yarinyar ta ɗauko duka kwalaben spaces ɗin ta buɗe haɗi da duba rubutun kasan kowanne ta ɗiba ta zuba kala biyar a girkin guda uku kuma a cikin farfesun busasshen kifin larai na kallonta bata dakatar da ita ba tana gane ta bude fridge ta dauko wani abu a cikin ledar da ta da ta kamfani shi ma duk kayan vegetable din ne amma laran bata taba ganin an yi amfani da shi ba sai yau yarinyar ta wanke sa ta sa a cikin farfesun kifin azabar kanshi ya karar kirkide larai sai ya haɗe miyau take kwatkwat yarinyar ta gama girkin tsaf cikin kwarewa larai jiki na rawa ta zo ta ɗiba kowanne ta ce, nan ta kara jinginawa ta kara jinjina wa yarinyar domin ba ta taɓa cin abinci mai daɗin wannan ba lare ta nuna ma yarinyar kulolin da za ta sa farfesun da dafukan makaroni yarinyar ta zuba komai cikin tsari kana ta haɗa masa apple juice ta zuba a cikin haɗaɗɗen jug sa mai kama da ɗanyen gold lare lare dai na tsaye tana kallon ikon allah yarinyar ta gama komai ta haɗa akan kayataccen tray haɗi da plate da spoon da dai komai da zai bukata ta haɗa masa suka nufi side ɗin nasa ta kofar baya Lokin suka yi a falon suka ji shiru don haka suka shiga falon bakin larai dauke da sallama ba kowa a falon sai azabar kanshi da sanyin dake da sanyin dake aiki a falon saboda tsabar sanyin dake falon kai ka ce in ka taka kasa ruwa ne zai bulbulo kamshin falon da ya daki yarinyar sai da ta limshe idanuwanta tana mai jin wata iriyar nutsuwa na ratsa ta haɗi da kwanciyar hankali sai da ta sauke ajiyar zuciya tana mai bin falon da ido tsarin kujeran falon da shape ɗinsu haɗi da kwalo ɗinsu ya bala'in burge ta ga wasu kananan kananan filolluka pink akan kujerun tsarin komai na falon is perfect ita nan ya fi mata kyau akan falon hajiya saude dining room suka nufa inda aka killace sa da wani irin glass mai duhun golden color an masa zanen manyan flowers milk color suna isa bakin glass din ya bude sai ga su a wata duniya mai tsananin kyau haɗi da tsari dining table ɗinsa and chairs sun haɗu iya haɗuwa kalar su milk ne masu ratsin golden ga wani haɗaɗɗen golden ɗin kafet da ya mamaye gun dining din mai tsananin kyau haɗi da laushi kujerun zaman dining din kujeru ne guda biyu waɗanda suka ji laushi ya laushi ta cikin nan ma akwai wani dining room din shi na zaman mutane da yawa ne saboda in case in yayi baki ta ko ina a dining room din cike yake da flowers masu launuka iri daban-daban sai uban kanshi na alfarma palace din ke fitarwa ko ina dai a cancan kamar aljannar duniya ajiye tire din yarinyar ta yi akan kayataccen glass din table din lare da idanuwan take lare da hannun take rike da tire din dake dauke da jug din apple din apple drinks din ita ma ta ajiye akan dining daman ita shi ta riko basu jima ba suka fara fita hanya suka fita ta wata hanya ba hanyar da suka shigo ba wato hanyar kofar da za ta kai su ga kitchen direct ba tare da sun shigo falon gidan ba dawowa kitchen din suka yi suka tsaftace komai na kitchen din lare ta bata ta bata takardar abincin da mai gidan ke so ta rike ta shiga dudubawa abubuwa ne da yawa waɗanda su waɗanda waɗansu ma ba a taɓa dafa ma gogan ba a cikin abincin nan da ke jikin takardar ta ga har da abincin larabawa daman a hudansa da ta gani a falon hajiya saude ta ga yana kama da larabawa don haka ta kara tabbatarwa yanzu shi ɗin balarabe ne sai da ta gama dubawa kana suka fito zuwa site ɗinsu na masu aiki kafin zuwa nan da awanni su dawo su kwashe komai da suka kai falon nasa yarinyar ta ja ta tsaya larai ta juyo ta kalle ta ta mata alama da hannu da tana so ta yi sallah kasancewar ana binta la'asar magaraba, isha'i tunda ta yi wankan ta ɗauro alwala ta so ta yi sallar ta amma sai ta ga laran ta zo ta tsaya mata hakan ya bata tabbacin sauri ake so ta yi bata taba jera salloli akan ta ba kamar yau ita kwata-kwata bata wasa ta fannin ibadarta Lare ta fahimci me take nufi don haka suka juya zuwa ɗakin yarinyar ta bata da darduman da ke ɗakin ta nufi toilet ta kara ɗauro alwala ta fito ta da rako'o'in sallolinta kwance yake a ɗakin tunda suka yi wayar nan da Hajiya Saude zuciyarsa ke cike da kwanci sai uban juyi kawai yake akan kayataccen gadon nasa yana sanye da riga da wando kananu masu tsantsi irin na zaman gidan nan hutu kalan gidan yan hutu kalolin kayan bulu ne sun matukar kara fito da zallar kima da mutuncin kyansa sumar nan ta kansa ta kwanta lublub kamar gonar auduga ta yi albar albarka sai uban silki da shanin kawai sumar kan nasa ke yi tana ɗibar albarkar idanuwan mai kallo kwance yake sambal ya miƙar da tsawon da ubangiji ya hore masa a hankali yake matso yake matso zarazaran yatsun kafarsa masu masu azabar kyau nan na kafafuwansa sun daidaito da yatsun kafarsa farare karkar da su kafafuwan nan nasa sun yi wani irin rub lub kai baka ce yana taka kasa ba kafafuwansa domin kuwa in aka ce ka lashe kafafuwan nasa tsamma zaka tsugunna ka tande su tas macen ko da ke da saurin tashin sha'awa kafarsa kadai ta isa ta tada sha'awar diya mace mai saurin kawowa ma tana iya kawowa ba tare da ta san ta kawo din ba in ta kalli kafafuwan nasa ga shape din su madaidaita shoe size din sa 40 ne zaka sha mamakin ganin sa sambal amma bai da kafa halitta ce ta Allah kawai ya tsara sa yanda yake so cikin cikar zati juyawa ya daga kwanciyar da yake yana kallon saman pop din ɗakin wanda ya sha designer mai matukar kyau da ɗaukar hankalin mai kallo ya kwanta a gefen sa na dama haɗi da ɗaura hannunsa na hagu a gefen hakarkarinsa na hagu ya turawa ya tsurawa tamfatsetsen tibin da ke manne a bangon ɗakin ta yamma ido a kashe tibin yake amma kai ka ce wata ore yake kallo a tibin ganin yadda ya yanda ya tsira masa ido limshe idanuwan ya nasa ya bude yana mai gyara kwanciyarsa akan faffadan gadon nasa wanda ke dauke da lubus din katifa alhamdulillah ya faɗa a bayyane zuciya cike da godiya ga ubangijinsa na kaddarar da ya jarabce sa da shi yana da komai na more duniya yana da kuɗaɗe da bai san adadin su ba yana da kamfanoni wasu ma ya mance da su yana da gidajen mai a duk sekon din duniya kuɗaɗen account sa karuwa suke yi yana da arzikin da ko yau ya bar nema zai rayu cikin jin daɗi haka wani tsatso na sama ba zai yi talauci ba uwa uba kuma ubangiji ya azurta sa da cikakkiyar lafiya sam shi ba mai yawan ciwo ciwace ciwace bane sai dai yakan yi time zuwa time a yanzu haka abokinsa Mutsaf na da siga amma shi ubangiji ya tsare sa sam ko alamar siga babu a jikinsa sa ɗaya ne zuwa biyu ciwon kai sai ubangayyar wato ciwon ciki wanda yake addabarsa lokuta da dama shi ma ciwon cikin ya san matsalar rashin marar da zai zazzage abin da ke mararsa ne gashi Allah ya yi shi a cikakken ɗa namiji mai ji da ruwan abin da ba sai na faɗa ba a mararsa haɗi da girman shi ma ɗin full option ne ta ko'ina a cike yake tap tap hatta da mararsa cike take tap tap da zai iya cewa tun da yake bai taba zazzage abin da ke mararsa ba ransa duk wannan daɗin da Allah ya wadace sa na duniya ga lafiya ga kuɗi ga kyau ga cikar zati ga abin da ba sai na faɗa ba ga uwa uba wadatar zuci amma sai dai kash ya rasa abu ɗaya wanda sai da shi rayuwar ke tafiya da shi ne ake iya fahimtar ana cikin ni'ima a duniya shine daɗin duniyar ma ga baki ɗaya wannan abin ba komai bane illa farin ciki ya rasa farin ciki wanda yake gani kamar ba zai taɓa samu ba har abada shi dai Allah ya tsara masa rayuwarsa a cikin ƙalubalen rashin farin ciki babu abin da ke rasa dago da ke kara dagula masa lissafi kamar in ya duba dama da hagu ya ga bai da ɗa ko ya idan ya ga yara a hanya ko da a mota yake sai ya saya ya dakata da tukin motar ya tsaya ya yi ta kallon waɗannan yaran yana mai jin daman nasa ne shi fa da ana siyan ɗa da kuɗi ko da duk ko da duk kuɗaɗensa da ya mallaka zai ba da kawai don ya samu ɗa ko ya bai an kare ba ya ji waɗansu hawaye masu azabar zafi haɗi da tiririn da ke tasowa daga zuciyarsa suna yawo a gefe da gefen idanuwansa wani irin tukuki mai azabar zafi ya zo ya tokare masa zuciya na zallar bakin cikin da ya jima yana kunsa a zuciyarsa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a littafi na gaba gobe idan Allah ya kai mu da rai da lafiya Na ku mai son farin cikin ku kullum da koyaushe dan Salma ke cewa kuma huta lafiya na kuma ga comment kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata kishiya kashi na takwas yarinyar ta zauna a gefen bed din tana mai karewa ɗakin kallo akwai komai na bukatuwa a dakin Larai ta mika mata wayar da saudan ta ce a bata Yarinyar ta amsa, tana mai zuba wa Larai ido, alamar tana neman ƙarin bayani akan wayar. Allah sarki sai kuma daura. Amma kafin nan please, ina mai baku hakuri na ji na shiru da kuka yi.